tun da babu tsanani ga addinin nan to ya kamata idan mutum bai iya azumin nan a wannan lokaci na zafi to ya aje sai ya rama lokacin ɗari ko da in tun marta au ala safarin da tunin ayyam in kuna marasa lafiya ko kuna akan tafiya ka diba lalurar tafiya kawai wahalar nan dai ta tafiya ta baka gidan ka ta halatta ba ka sai ka kidan ya abin da ka sha ka Sun fa. yana sa a sha a bada mai wa alal ladina yuqulu hu fidyatu ta'amun ko kana iyawa in ya zanda kek za ka yi da wahala ko ka sha a bada mai ga rashin sani da jahilci yana cutar mutane suna kashe kansu ga tsufa ga zagi kuma ga talauci da sai ka je ka nemo kuma duk da ga shi ko neman abinci na cikin abin da ya sa aka ce a sha azumi a rama cikin wasu ba da haka ina kira da jama'a musulmi wanda ya san azumin gana da wahala ta ko ya san bai da lahiya ga zafi shari'a ta sauwaka mai shi na ya wahala inna allaha yuhibbu an tutaru bi sadahu kama yuhibbu an tuta azabi Allah na son in yi ruhusa a karɓi sauƙi kamar yadda ya kaso in yi wajen ta'awa haka ya kaso in sauka kuma a sauka don shi zai nuna shari'a kake yi inda ta tura ma ka yi inda ta ɗauke ma ba amma ita ce ko ina yi za ka yi to son wata sai ya zanka wahala kuma ta banza ba ba sau da haka mu musulmi duk wanda ya san azumi na da wahala da rai ko shari'a ta sauka ba ya sha ya rana ce wasu ba amma mutum ga shi tsoho ga rana ga shi sai ya tsere da abinci yana ta zuba mace ruwa kuma da shan ruwa ya sha kankara ita ma kankara ka akwai shekarun da in yi su bai kamata ta tashi daga baya ko bai mutu cikin yanzu bayan sallah sai ta kan kai da sai ka taɓa yi majina ta kamar ta ɗauke wani ciwo ga su kuma kila ma corona ta shiga sai ya wuce da haka mutane su sani addini na mai sauki ne Allah bai tsananta su su sauwaka ma kansu wanda ya san bai iya ko kuma in yayi akwai wahala ya sha wanda bai iya shi ma a cikin wasu kwana wanda kuma yana iyawa wahala ya kai ya sha to akwai ne kuma ina kira da ɗan uwana masu wa'azi su ma su ci gaba da faɗakar da jama'a musulmi da cewa addini fa mai sauki